Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. hukumomi a new york na nazarin wani abin da aka gano a wani wuri wanda wasu gidaje ne kawai tsakaninsa da inda wata fashewa ta auku tun farko a manhattan na new york din rahotanni na nuna cewa abin da aka gano a titin 27th street ya yi kama da gangar iskar gas ta dahuwa wadda aka makalama wata wayar salula da kuma wasu wayoyi a cikin wata jakar leda 'Yan sanda sun shawarci mazauna yankin da ke fuskantar titin na 27 Street da su nisanci tagogin da ke fuskantar wurin. Tun da farko, 'yan sanda sun ce wata babbar karar da ta girgiza unguwar Chelsea da ke Manhattan a birnin na New York da daren jiya Asabar. Wata shiryayya ce kuma ta raunata mutane 29 a cewar hukumomin New York din. magajin garin new york bill de blasio ya ce ya faɗa a wani taron manema labarai da dare cewa fashewar da niyya aka shirya to amma de blasio ya jaddada cewa babu wani tabbacin aiki ne na ta'addanci jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta ceceki rasha saboda kiran a yi taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da daren jiya asabar don a yi nazarin wani harin jirgin sama wanda ga dukkan alamu amurka ce ta kai cikin kuskure wanda mai yiwuwa ya hallaka sojojin gwamnatin siriya da dama da take magana da manema labarai a harabar wurin taron gaggawar samanta pawo fawa kai ta ce matakin da rasha ta ɗauka ba wani abu ba ne illa kawai wata dabara ta ɗauki hankalin duniya daga wani ɗanyen aiki wanda ke cikin miyagun ayyuka mafiya muni a duniya bawa ta ce har yanzu gwamnatin amurka na ci gaba da tattara bayanai game da wannan haran wanda wasu bayanai ke cewa da alamar ya hallaka sojoji wajen tamanin a dayar ezor ta ce jiragen yakin amurka da ke cikin tawagar sojojin gamayya sun ɗauka 'yan isis ne suka auna kuma ta bakinta ba niyyar mu bace mu saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta ta wajen auna sojojin gwamnatin siriya Jaka jakadan rasha a majalisar ɗinkin duniya bitali curkun ya ce kalaman fawa na fushi ba wani abu bane kawai illa burge wasu marasa imani curkun ya ce akwai ayar tambaya kan irin lokacin da amurka ta zaɓa ta kai wannan haran ganin ya faru ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke kokarin cima yarjejeniyar zaman lafiya mai dorewa sannan ya nuna ko kwanto kan cewa kuskure ne isra'ila ta ce jiya asabar ta yi amfani da makami mai linzami na harbo makamai wajen tarwatsa wasu rokoki biyu da aka harbo daga kasar siriya wanda a cewar wani jami'i shine karan farko da aka yi amfani da wannan na'ura mai gajeren zango wajen cafko makaman da wasu mayaka suka harbo a yakin na siriya kafafen yada labaran isra'ila sun ruwaito jami'an soji na bayyana rokokin da aka harbo ɗin kan yan wato yankin tuddan golan da isra'ila ta mamaye da cewa barin yaƙi ne kawai ba da niyya ba babu rahoton rauni isra'ila ta zaɓi tsama kanta daga rikicin na siriya to amma ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama zuwa tsallake kan wasu muradin soji kuma ranar talata ta wato da ta gabata ta yi hakan bayan da wasu bama-bamai suka fada cikin yankin kasar da ke karkashin mamayarta Papa Roma Francis ya yi kira ga kasashen turai da su yi maraba da 'yan gudun hijira masu ƙoƙarin tsere ma tashin hankali a kasashen su saboda a rage yawan ayyukan ta'addanci kuma a yada al'adar ta ɗan adam da kuma karamci. da yake jawabi jiya asabar a birnin rome ga tsoffin ɗaliban makarantun addini na jusaid da ke faɗin turai francis ya ce karamci na haƙiƙa shine wato makamunmu mafi girma na yaƙi da ta'addanci francis ya lura cewa akwai mutane sama da miliyan 65 a faɗin duniya da aka raba su da muhallansu ƙarfi da yaji adadin da ya ce ba a taɓa gani ba kuma na da ɗaura kai mambobin gamayyar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na tsaffin ɗaliban da kuma na yanzu na makarantar ta chusate sun hallara ne a birnin rome inda suke wani babban taro mai taken ƙaurar jama'a a duniya da kuma matsalar 'yan gudun hijira lokacin yunkurowa da kuma taɓukawa ya yi wani bom na bututu ya tarwatse cikin wani kayan shara a wani gari mai gabar ruwa a new jersey jiya asabar wanda ya kai ga soke gasar gudun fanfalaki tare kuma da wato wanda aka yi don tattara kuɗi ma wasu tsoffin sojoji ba a samu rahoton jin rauni ba to amma hukumomi a wurin shakatawa na seaside park da ke jihar ta new jersey sun soke gasar mai taken seaside sample 5 wadda gasa ce ta gudun nisan kilomita biyar da aka shirya don tara kuɗi matsoffin sojojin amurka sojojin ruwan amurka ne suka shirya gasar labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Jama'a masu tsaron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Masana sun ce wasu daga cikin matsaloli da ke addabar ci gaban ilmi a arewacin Najeriya sun hada har da jahilci game da matsayar addini kan neman ilmi musamman na zamani. Shi yasa har yanzu ake samun jan kafa daga wasu iyaye ta wajen ƙin saka 'ya'yansu maza da ma matan makaranta. Mukaddashin shugaban jami'ar jihar Kebbi Farfesa Bello Malami ne ya yi wannan bayani a tattaunawar da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. Rashin yi wa 'ya'ya tanadin ilimin zaman duniya da ta lahira da iyaye suka yi yake umul a aba'isin fitinu da bala'o'i da ke addabar duniyar mu ta yau. Shugaban jami'ar fasaha da kimiyya ta jihar Kebbi Farfesa Bello Shehu Malami ya furta haka cikin hira da muka yi. Kirana ga iyaye shine a yi tunani da irin alƙidan da addininmu ya karantar da mu cewa yara hakkinmu ne kuma idan mun mutu muka iske ubangijinmu za mu yi bayani yadda muka gudanar da tarbiyyar 'ya'yanmu to wannan akasari mukan yi watsi da wannan karantarwar shi ke sa iyaye har yaransu su kai eh, lokacin da za su zama dattijai su ma an bar su ba eh, nuni na hanyar da za su bi rayuwa su yi ta cikin sauƙi da jin daɗi to kirana a nan shine iyaye su ji tsoron allah hakkin nan da allah ya ɗora musu na ganin cewa sun tarbiyyantar da 'ya'yansu a kan turba wadda za ta sa su zama mutane al'umma ingantattu sai sun saukar da shi hanya ta farko daga saukar da shi kowane mu ya sani abin da yake iyawa daban-daban yake don shi ne ma shi allah ubangiji da kansa ya ce kowa ya bauta masa gwargwadon ikonsa to ashe in haka ne ko wurin aiki kowa irin aikin da yake iya yi ya bambanta don haka ɗai daga cikin hakkin iyaye shine su binciki 'ya'yansu su gano shin kowane wane irin aiki yake iya yi sai a wani baiwa allah ya masa na aiki sai a ɗora wannan yaron akan baiwar da Allah ya masa zai ci nasara abinda mutane za su gane shi ne a kowace sana'a ta duniya Allah ya saka arziki a cikinta idan za mu duba mutum ya duba a kasuwar garinsu za ka ga mai sai da tonka da mai sai da tonka da mai sai da tonka wannan ya je makka ya gina gida ya sai mota ya yi aure wannan kullun da kyar zai haɗa kuɗin cin abinci kasuwa ɗaya watakila wuri ɗaya ma suke a zaune don haka shi arziki daban yake amma dole ne kowa sai ya samu sana'ar da zai hau don ya korewa bakinsa a ah, kuda wannan shine addini ya tanada wannan shine eh, kimiyya ma ta dan adam ya tanada kowa sai ya samu abin da zai tallafawa rayuwarsa idan ana son kar ya zama matsala ga kansa da kuma sauran al'umma muna ganin irin fadace-fadace da ke faruwa cikin duniya da kashe-kashe duk wannan yana faruwa ne saboda tun farko iyaye sun kasa su aza 'ya'yansu bisa turba ta neman eh, ilimi na zaman duniya da ilimi na a zaman lafira Gwamnatin jihar Kaduna kuma ta ce ta himmatu ainihin wajen ganin an samu ci gaban ilimi musamman na ɗiya mata a jihar. Da kuma daidai lokacin da take kira ga ma'abuta ilimi da ƙungiyoyin farar hula da waɗanda suke wa harkar ilimi hidima su ƙara ba da gudumawa a wannan fanni. Kwamishinan ilimi na jihar Farfesa Andrew Nock ne ya bayyana haka a bukukuwan da aka yi domin karrama ranar yara a bana. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa a yankin Iliya Kure ya aiko mana. We have Idan kuka tuna, mai girma gwamna ya tallafa wa 'ya'yanmu mata guda talatin su je jami'a ta Kampala don karatun zama likitoci. In Allah ya yarda, nan da shekaru biyar masu zuwa, za mu sami likitoci mata guda talatin da za su fara aiki a asibitocinmu. Kwamishinan kuma ya yi shelar ba da tallafi ga ƙarin mata masu son zuwa karatu a matakin jami'o'i don yakar jahilci da kuma bunƙasa zaman lafiya a jihar kaduna da ma najeriya baki daya hakan ya sa professor nokia ya kira ga kamfanoni da ƙungiyoyi na gida da na raya ƙasa da su tallafa wa gwamnatin jihar kaduna wajen ciyar da ilimi gaba musamman ilimin 'ya'ya mata na tambayi su mata maluma guda biyu malama gayok shamaki da malama tabita kasa muhimmancin ilimi ga 'ya'ya mata mace da zara ta samu ilimi akwai abubuwa da dama da za ta yi gidan da in ka gan mace tana da ilimi eh, mace da tana da ilimi zaka ka gan bambanci da gidan da mace da ba ta da ilimi don za ta yi kokari ta gan komi a gidanta ya yi tafiya daidai daga mai gidanta har 'ya'yanta an gane cewa in ka ilmantar da ya mace ba za ta rike shi ma kanta ba za ta tabbatar cewa duk wanda ke kusa da ita shi ma ya samu wannan Ya sa yake da muhimmanci a ilmantar da ita kuma in ka ilmantar da ya mace kamar yadda aka ce in ka ilmantar da mace ka ba ma mutane da yawa yanci domin kam ya mace za ta ga cewan 'ya'yanta makwabtanta duk wanda ke kusa da ita za ta so ya samu wannan ilimin don ita ma ta san amfanin da ya mata wani rawa ya kamata najeriya ta taka ko a gwamnatance wurin gani an bunƙasa ilimi ga 'ya'ya mata ya kamata su kara rawayar da kan jama'a domin da dama suna ga kamar batan lokaci ne a ilmantar da 'ya mace amma in aka wayar da su sun gane cewa ba haka ba ne za a samu cin gaba kuma in aka yi haka nan za mu gan canji Na tambayi wata ɗaliba yadda take so ta amfana da ilimi. Sunana Lami Ibrahim, na zuwa Government Day Secondary School na rayu Kaduna State. A gane na boko shine mu je makaranta mu samu ilimi. Saboda idan mun je makaranta mun samu ilimi, abu da muke so mu zo mu zama rayuwar mu za mu iya mu zama. Kuma idan mun je makaranta idan muna so mu mu zo mu zama wani abu a rayuwar mu mu zo na mu yi karatu da kyau kar mu zo na muna wasa. dan teacher yana cikin class sai mu zauna muna ji abubuwa da malaminmu suna koya mana kan mu zauna muna yin wasa ina son zama na saboda in taimake ran mutane ta ilimin da na samu a makaranta sai ina basu magunguna wanda ya kamata in ba su ya warkar da jikinsu saboda su samu lafiyan jiki sai su ci gaba da rayuwarsu babu shakka ilimi na da muhimmanci idan ko har mace ta same shi ba gidanta kadai zai amfana ba amma al'umma ne baki ɗaya. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, nigeria. Daga jihar Kebbi kuma an yi kira ne ga ɗalibai 'yan mata da suke kammala karatu a makarantar sakandaren gwamnati ta tarayya da ake kira Unity College da ke Kebbi cewa su mai da hankali wajen koyon sana'o'in hannu domin su kasance masu dogaro da kai. Wakiliyar sashen Hausa a jihar Maryam Atu Muhammad ta halarci bikin yaye ɗaliban da kuma rahoton da ta aiko mana. Wannan kira ya fito ne daga shugaban kwalejin 'yan mata ta Gamman Girls Unity College da ke birnin Kebbi jihar Kebbin, Najeriya. Hajiya Tuni Aliyu yayin walimar yaye ɗaliban kwalejin da suka kammala karatunsu a shekarar bana. Hajiya Tuni Aliyu wadda ta bayyana mahimmancin ilimin sana'o'in hannu ta ce mun koyan ma mai yadda ake jikuna kamar za ki sai irin wannan rafa da kiga yana wurin sai ki jikatta mun koya musu yadda ake yin bangles da kuma sarkuna da yan kunne mun koya musu yadda ake yin ɗinkin tela da kuma saƙe-saƙen soyitoci an koya musu yadda ake yin kama detergents irin su omo shampoo din nan da sauransu kuma an koya musu yadda suke snacks daban-daban irin na sayarwa an nuna musu yadda ake sarrafa kamar irin masara into powder form a sealing ɗinta domin a sayar ga jama'a akalla dai shi shine yara su yi dogaro da kansu su samu da abin da za su yi dogara kahin su je further education da zarar an bada hutu kada su bata lokacin su samu abubuwan da za su yi fata ta dai shine uwayen yara za su dan tallafa musu domin ga lokacin gaskiya mun so idan mun kira ma jafiti ya dimiti mu tallafa ma yara da ko da kankani ne saboda sana'a bata da kwarin kuɗi da dama kamar dubu biyar dubu goma ma za ki fara wannan sana'a mun so mu dan bada wayannan tallafi ga su yaran mu amma gaskiya tayin bai yadda ba su ma ɗaliban da suka kammala karatu su bana ga abin da suka ciwa sunana rabi'atu ibrahim wara mu muna cikin waɗanda ke ba da gudunmuwa ga na mss kuma ni ce amira wato ne a shugabansu to mun gode muna farin ciki gaskiya da wannan mss wanda yake shi ya nuna muna wannan tarbiyya da mun ka samu wanda yake ba kowa ne zai samu tarbiyya kamar hakan gaba saboda sun ba mu tarbiyya kwarai da gaske da yanayin da za mu yi shigan mu da yanayin da za mu sa hijabi. An koya muku yadda kuka haddace alqur'ani Insha Allah. Kuma shi boko kuna da isassun malamai? Gaskiya alhamdulillah dun ko shi ma bokon nan muna da isassun malamai iya gwargwado. Ana Maryam Muhammad Arzika daga Zamfara. Alhamdulillah gaskiya mun gari ba kwarai ga karatun boko sannan mun samu tarbiyya ta kwarai ta kyakkyawa wadda ko gaban iyayen muke za a iya ba mu irin ta. Malam Shehu Umar Dallatu Petron na MSS ta GGUC ga abin da yake cewa game da karatun su. Alhamdulillah wahala da muke samu wajen karantar da yare 'yan mata zaka koya ma yara tarbiyya amma wani lokaci idan suka je hutu sati biyu ko da aka dawa sai ka iske wannan ginin da kai du ya rushe duk ya rushe mahi yawa yare 'yan kaɗan ne wasu iyayensu za su kula amma akwai masu hazaƙa waɗanda ka riƙe wannan abin kuma su yi amfani da shi wannan shi a ƙalubalen da muka samu sannan ma a cikin makaranta ma akwai ƙalubale amma muna samun haɗin kai ga makaranta idan muka ga wani gyara wata matsala wadda ta tuzgo mu sanar da hukumar makaranta kuma sai a taimaka muna sai mu zartar da abin in Allah su wannan akwai sauƙi ga matsaloli illai abin da a tausayi na ga nan gaba yare ne za ka yaruwa yaro nasiha nasiha ya ɗauka amma da ya bar wannan wuri in ya can sai ka iske kamar ba ba a yi masa nasiha ba wannan karatun da kake koya musu na alkur'ani eh. da sauran hadisai eh. to yaya ka ga karatun bokon su alhamdulillahi karatun bokon su shi ma yana ta yadda ya kamata bayan muna karantar da su a islamiya mu yi musu sallah salloli nan a magariba da isha'i da dai sauransu to karatun bokon ma yana amfani don na je asibiti shekaran jiya 'yan makaranta da yawa waɗanda suka tarbe ni akan mun karantar da su kuma sun zo sun zamo nurse nurse nurse na asibiti eh wannan alhamdulillah suna mai da hankalin su gare su sai dai a yi kokari a jawo hankalin iyaye su kula ma yaransu wani lokaci ana samun matsala daga iyaye ko ka iske yarinya an koya mata ko yarinya tana wani abu mara kyau kai mata magana ta ce ai ko gidansu ba a hana mata ba kaga wannan bayan da za ka yi da yaro yaro ya ga ko gidansu abin da yake mara kyau ba a hana mai ba to ka gani kai yana da wuya kai ka aza ginin da za ka rushe ka hana shi wannan abin muna samun wannan matsala da dama kuma muna fama da gwamnati ta yi kokari ta taimaka kamar yadda take karanta suwa kuma ta rinka kulawa abubuwan da ke faruwa a cikin makarantun ne da haƙƙin malamai ya kamata gwamnati ta kula da haƙƙin malamai a biya su saura waɗanda suka yi jawabi yayin walimar sun shawarci ɗalibai da kada su yi ƙasa a gwiwa wajen neman ilimi gaba da sakandare tare da kiyaye tarbiyyar da suka samu daga iyaye da malamansu. bikin walimai ya kunshi gabatar da kyaututtuka ga shugabannin kungiyar ɗaliban musulunci da makarantar masu barin gado da kuma waɗanda ke bayar da gudunmawa ga cigaban ɗaliban musulunci ta makarantar maran ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi najeriya Hukumar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka usid ta ba da gudumawa kan harkokin ilimi musamman a arewacin Najeriya. Mun kawo muku kashi uku na hirar da Abdulwahab ya yi da wani jigo a harkar bunƙasa ilmi a jihar Bauchi Alhaji Aliyu Gambo wanda yana daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci babban tarurruka da aka yi a Bauchi da kuma Sokoto kan wannan batu. A ƙarashin hirar ya yi magana ne kan hanyoyi da za a rika taimaka malamai domin su kware kan ayyukansu. Ko tarurrukan bita da da a dinga yi akwai kuma sauran tarurruka na ƙara ma juna ilimi wanda zai ƙara inganta musu hazaƙa da ƙwarewa kuma za a ƙara musu sabon dabarbaru na yadda za su koyar da waɗannan ɗalibai ɗin domin ana son a samar da ingantattun ɗalibai sannan kuma da ingantattun wajen koyarwa wajen koyarwan kansa ana so ya zama abin da suke kira lana friendly yawa kaman ɗakunan karatu kenan yawa mhm. kaman wajen firamaren nan za a inganta waɗannan firamare ɗin mhm. ta hanyar samar musu da kayayyakin zama da kayayyakin da zai ɗan sa su nishaɗi mhm. wanda hakan shi yake sa yaro ya zauna a makaranta shi yake sa yaro ya zo makaranta din don duk in babu irin waɗannan ba da a samu improve access ba ba da a samu improve enrollment ba sannan ba da a samu retention ba kaga in babu retention complete daman muhimmai dai abin da yake zai sa musu sha'awa yawwa sun tuna akwai akwai abu kaza to za ga ana dokin za ga ana dokin zuwa eh, makaranta din eh, ba ma a je ba kawai har ma a zauna a yi eh, karatun ba ma a zauna a yi karatun ba har ma a karasa a kuma sakamako daga baya a baya ta sakamako to a ƙarshe zan so in san menene ko kuma hasashen da za ka yi ganin dai cewa idan duk wannan tsare-tsare ya samu gudana yadda aka tsara aka tafiyar da shi ya abin zai kasance to alhamdulillah abin da zai kasance na farko dai shine yawan yaran nan da suka zama ba su karatu ba su da aikin yi sai yawon gararan ba sai fitina-fitina na yau daban na gobe daban in allah ya yadda duk waɗannan za a yi maganinsa domin an sama musu dama dama ta samu sun shiga makaranta sun yi karatu sun samu abin yi su ma sun zama masu dogaro da kansu ga matsalan yaran nan ya ragu kuma da zaran matsalan yara ya ragu tunda a yanzu fa matasan nan su ne kashin bayan al'umma su suka fi yawa a cikin al'umma to da zaran an yi maganin wannan to insha Allahu da a samu ingantaccen al'umma mai zaman lafiya kuma ci gaba da samu to ko da ke dana ce da karshe ban mm. sani ba ko akwai wani abin da yake muhimmi wanda yake ban tambaye ka ba za ka yi batuwa kai to muhimmin dai shine godiya ne ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa muka samu wata ƙasa wanda al'umman ƙasan suka ji sha'awa suka yi tunanin cewa ya kamata su kawo tallafi ma ƙasan Najeriya kuma a Najeriya ma a jihar mu ta bauchi a arewacin najeriya a jihar mu ta bauchi sannan shi mai girma gwamnanmu muhammad abdullahi abubakar esquire ya ga cewa e lalle wannan gudumawa abin a karba ne abin a yaba ne ya dauki abin nan ya runguma hannu biyu idan ka duba tsarin gwamnatin nan hankalinsa don iya ce maka 95 cikin 100 na ayyukan gwamnatin nan ya mai da hankali ne a bangaren ilimi abu ne sani ce haka idan ka duba budget wato kasafin kudinsa ya ba da kaso mafi tsoka ma'aikatan ilimi na farko kenan na biyu idan ka duba wanda yake masa mataimaki wato deputy gwamna shine ya ɗauko shi ya bashi kula da ma'aikatan ilimi kaga wannan shi abu na uku yanzu haka akwai kwamiti mai karfi wanda shi mai girma gwamna ya saka domin su duba su yi gyara su warware duk matsala su fito da gyare-gyare da hanyoyi mai kyau wanda zai inganta ilimi a jihar bauchi to wannan godiya bayan na ce ma allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana wannan kasa na Amerika to godiya na biyu shine mashi mai girma gwamnan jihar bauchi saboda karɓan shirin da ya yi don in wani ne ba ma dai damu da shirin ba ballantana har ya karba har kuma shi ma ya sa hannu a memorandum of understanding na wannan tsari to akwai wani abin da yake gwamnatin jihar bauchi za ta ba tallafi ita ma nata wato irin wanda ake kira counterpart funding to a nan dai maganan counterpart funding abu ne wanda ya shafi su manya daga sama amma babban counterpart funding shine ita jihar bauchi a matsayinta na state partner ta ba da ma'aikatanta kamar irina irina da sauransu akwai asibab akwai education da sauran hukumomi wanda duka duk lokacin da aikin ya taso da su ake kuma ta samar da watakila wuraren da za a gudanar da wannan kwarai ta samar da dama wato enabling environment ake faɗa ko da eh, turanci ta samar da yanayi mai kyau domin idan babu political will idan babu sha'awan abun ko son abun da kishin abun da kuma kishin al'umma a zuciyar shi mai girma gwamna da duk waɗannan abun ba zai faru ba mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwadaban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa ah, mu nemi ilimi alfaharin na ilimi baya na nashewa wanda bai gani mana hangowa hasken da ko ina shi ke kyallawa wanda bai gani mana hangowa ko wanda bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu su fantawa mafi adam batu kulhab gaskiya baya hujewa wadatuwa ta zuci Masu aro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Cubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To a takaice hukumomi a New York na nazarin wani abin da aka gano a wani wuri wanda wasu gidaje ne kawai tsakaninsa da inda wata fashewa ta aukutun farko a Manhattan na New York ɗin. Rahotanni na nuna cewa abin da aka gano a titi na 20 wato 27 Street yayi kama da gangar iskar gas ta dahuwa. wadda aka makala ma wata wayar salula da kuma wasu wayoyi a cikin wata jakar leda jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta cacaki rasha saboda kiran a yi taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da daren jiya asabar don a yi nazarin wani harin jirgin sama wanda ga dukkan alamu amurka ce ta kai cikin kuskure wanda mai yiwuwa ya halaka sojojin gwamnatin siriya da dama Isra'ila ta ce jiya Asabar ta yi amfani da makami mai linzami na kakkaɓo makamai wajen tarwatsa wasu rokoki biyu da aka harbo daga ƙasar Siriya wanda a cewar wani jami'i shine karan farko da aka yi amfani da wannan na'ura mai gajeren zango wajen cafko makaman da wasu mayaka suka harbo daga Siriya. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku